da yake mai albarka wanda malamai suka yarda da shi a darasin da ya gabata mun yi bayani akan alfurudul muqaddara fi kitabillahi ta'ala inda muka ce abubuwan da Allah ya kaddara wa masu rabon gado guda shida ne na farko akwai sulusan wato biyu bisa uku akwai annis wato rabi sannan akwai akwai akwai kuma muna sannan kuma bayan nan muna da sulusi shine wanda yake na uku sannan muna da rubu'i wanda yake na hudu wato ɗaya bisa hudu da ɗaya bisa uku kenan sannan kuma muna da ɗaya bisa shida wato sudusi sannan muna da ɗaya bisa takwas wato asumun mun ce ga ɗaliban ilimi waɗanda suke so su haddace waɗannan alfurudul muqaddara fi lahi ta'ala akwai hanyoyi masu sauƙi akwai ɗariƙatu tarakki akwai kuma ɗariƙatu a tadalli rikatu tarakki shine ka ce me sai ka ce asumunu wasudusu wadhaifuhuma wadhaifu dhaifihima ma'ana sumuni da sudusi da ninkinsu da ninkin ba ninkin akwai kuma ɗariƙatu tadalli shine ka faro daga sama ka yi sai ka ce me as-sulusani wa nisfu nisfihima wa wa mun yi bayani cewa waɗanda suke gadon nisfi mutum biyar ne waye zai iya kirga mana su shi kadai wanda jarumin ne na'am fahabas fa kullu hafizin imamu na'am je ka azzauj miji kai albintu biyu ya kenan uktu shaƙiƙa uku uktun li'abi hudu kenan mintul ibn ya ko su ne biyar wanda suke gadar rubu'i su kuma mun ce mutum mutum biyu ne ko dawa-dawa a zauju da yaushe sauji yake gadon rubu'i ma wujudul far'i alwais haka ne ko da yaushe mata ita kuma take gadon rubu'i in babu abin nan yawwa to mun zo mun yi sumuni ko yawwa ɗai a darasin ɗazu ne muka ce magada ta fuskar gadansu sun kasu kaso hudu ko ta fuskar kara juna waye jarumin da zai bayaninsu ta fuskar kara juna mun ce magada sun kasu kaso hudu ta fuskar kara juna waye zai iya mana bayani wanda fa yadda zai mana bayani ba sai an taimaka mai ba fa fasfa kullu hafizin kamar yadda nake gaya muku da ilimin fara'id da ilimin qawaidul fiqhiyya da usul kar ya zama sai an ɗauko littafi zaka zama malami ya zama dama kana da su aka ina fatan kun gane in Allah yadda kuma idan mun zo ƙarasawa zan ba ku wasu ƙawa'id guda uku ko hudu waɗanda za su taimaka muku ku haddace yawancin ilimin rabon gadin duka kawai da an kawo maka ka'ida da an kawo maka gado kawai sai ka kalla yanzu ka ga akwai wata ka'ida da idan ka haddace ta kusan rabin gado kawai zai zama yana kanka al'usulu la ya jubuhum illal usul wal furu'u la ya jubuhum illal furu wal hawashi ya jubuhum usulun wa furu'un wa hawashi zo na ka'ida ita kadai kaga layi ɗaya da rabi ce inda za ka haddace ta ka fahimce ta to kusan ɗaya bisa ukun matsalolin rabon gado ana kawo ma in ka ɗora su akan wannan ka'idar kawai za ka raba so ilimin rabon gado ilimi ne bai da faɗi da yawa amma fahimtarsa ce take da wahala amma bai da faɗi yanzu inda za mu awa bakwai awa takwas za mu iya yin shi a takaice za mu iya samari ɗin duka to amma inda iskalin yake shine fahimtarsa da kuma ɗabbaka shi yadda ya kamata na'am mun yi wanda yake wato waye zai gaya mana to ga wani can shi ya fara ɗaga hannu magada tashi hasko shi malam <laughs> <laughs> na'am na'am ya hajjubuna wala yi hujjabun me kenan amma ba a kare su suwaye eh akwai al'ibunu akwai al'ummu kai albintu ka yi ƙoƙari e eh to kashi na farko waɗanda me kenan ya haji na wala hujjabun suna hana wasu cin gado amma su ta naji na biyu e eh, yi hujjabuna wala ya hajjubuna su kuma me ma'anarsa eh yawwa ba su hana cin gado su 'yan salin alu ne kalu salama ko yawwa ba wannan da su suwaye ku daina tuna mai in kuka tuna mai zai gane bai haddace ba in ko kuka shiru kila ya tunano na'am waladul um ko eh shine to sai kuma kashi na uku hmm. la ya hajubuna wa ya hujjabun ba sa hana cin gado kuma ba wani kangararre da zai hana su su ci gado suwaye a zauji wa zauja na su kuma ya jubuna wayu jahun su kuma su ne su ne su ne misalinsu ka yi ƙoƙari ragowar magada duka malam mu je manyar su sulusai ne na'am amal ne naka muna mu fakum wasulusani lil banati jam'an yawwa in kuka kalla a can da muka zo da muka zo magana akan banat mun ce banat albint tana cin gado ko tana cin gadon nisfi da wannan sharaɗi na sharaɗa na sharaɗa biyu da wanne da wanne Adamu musharik da adamu mu'assif yawwa to shine anan gurin yake ce maka su bana suna cin lusani shine sharadi jam'an jam'an ma'ana ya zama akwai musharik so in ba musharik ba za ta ci ba kuna ganewa yawwa maza da an wahidatin fasam'a fa in kana ta ni shine so kuma akwai sai sharaɗi na biyu shine shi kuma adamul mu'assib saboda inda mu'assib in ya zo misali mutum ya mutu ya ba 'ya'ya mata biyu misali ga kuma namiji to a nan gurin zai zamanto lizakar misali sai ba zai wasu sulusain ba so saboda haka a takaice albanat suna cin gado ne na sulusain da sharaɗa biyu وجود المشارك عدم وجود المعصب قنغاني وهو كذلك لبنات الابن ففهم مقالف مسافي الذهن saboda ka san fara'id yana buƙatar wanda yake tunani ko matar ta ɓata mai rai gara ya tafi gida saboda ka ga abinda malam ya ce fafahan maƙali fahama safi zini ka ka fahimci magana ta fahimtar wanda ba komai a kwakwalwarsa saboda duk wanda yake da rikici a kwakwalwarsa ba zai gane ba <laughs> ya ce wa huwa ka za ka na ibni hakanan sulusani ana gaba na tilibin amma kuma da sharaɗi uku na farko wujudul musharik adamu wujudul mu'assib sai kuma adamu wujudu adamu wujudi alfar waris mana ya zama ba wata a samanta ko guda ɗaya ce a samanta ko namiji ko mace to ba magana cin gado ina fatan kun gani wa huwa li ukhtaini fama yazidu kababihil ahraru wal abidu kuma shi yana tabbata ga uktain mana in mutum yana da uktani shaƙiƙatan to su ma za a ba su sulusain ne su ma za a ba su sulusain ƙababihil ahararu wal abidu da malamai ‘ya'ya da malamai bayi duk sun yi wannan hukuncin mana don ya nuna ma a malaman fara'id akwai bayi ma su ma haka suka hukunta saboda Allah maɗaukakin sarki a ƙarshe ta suratun nisa ya ce me fina ta yi ni min matarak dole ko yi hukunci da abin da Allah ya faɗa haza idza kunna li ummin wa abin wannan da na gaya ma in shaƙiƙai ne auli abin fahakun bi haza tusibi ko kuma sun kasance uktani ne li'abin in kai haka za ka yi daidai su ma a nan gurin a kawar shaƙa'iƙ suna cin gado na suna cin gadon suna cin gadon wannan ne idan ya zamanto cewa da sharaɗi guda hudu na farko shine adamu wujudil asl warith ya zama ba wani a sama ko uba ko kaka adamu wujudil far'il warith ba wani a ƙasan mamaci cikin 'ya'yansa wujudil musharik da kuma adamu al-mu'assib su kuma waɗannan li'abi bayan waɗannan oktan li'ab ko sama da haka su kuma sai ka ƙara sharaɗi na biyar shine adamu wujudi al'akhawat الشقائق أو الإخوة الأشقاء خلاص برمو ميكي من يرث الثلث babu sulusi والثلث فرض والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد ولا من الإخوة جمع ذو عدد ذو عدد anan yana gaya maka uwa tana cin gadon sulusi da sha'i biyu akwai na uku ma yana nan zai faɗi shi nan gaba mm, amma wani jin da ce an zo kawai kuma gane uwa tana cin al'um saboda haka shi na farko dai asulus asulus kai asulus asulus asulus ne mutum biyu ne kawai suke cin sulus daga uwa sai 'ya'yanta al'um sai waladul um su hmm. kadai ne suke cin kuri um tana cin sulusi da shari'a guda na farko shi ne na farko ba walad adam wujudi fari hmm. adam wujudi fari alwaris sai kenan نبيو عدم وجودي جمع من الإخوة نأبو أن لا تكون المسألة أن لا تكون المسألة إحدى الأمريتين نعم أمريتين kaga dai rashin wannan Allah madaukakin sarki ce yusikum fi auladikum lizakari fa in kunna Bala falahunna wa in kanat wahidatan wala nisfu sai ce me wali abawahi li kulli wahidin minhum الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه سيتشمي فلأمه الثلث فلأمه الثلث kaga in ba ba waɗannan ta afusu surus amma sai Allah ya ce ne ina hafizan wadda ta tafi in kana lahu ikhwatun fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus so kaga shi ne adam wujudi ce ne mai ikhwa shi kuma kaga a can adam wujudi fa'il wahid shine wali abawaihi li kulli wahidin minhuma as-sudus ina fatan kun gane hmm. wannan kaga ya fita sosai ko ɗaya to da ya ce allah ta kuna mas'alatu ihidar umariyyati hmm. ko da ɗaya kafin mu zo nan jam'un mayar ikuwa hmm. malamai sun yi saɓani a kan cewa waɗannan ikuwa ne suke yin hajjabi abu na farko dai shine shin sai an samu daga daga nawa jam'i yake farawa uku to shin sai an samu ko kuma biyu ma suna iya katange ta nawa ne suke katange ta biyu ibn abbas ya ce da usman bin affan ya ce masa yaya ake kake kange uwa daga cin gadon sulusi saboda yan uwa guda biyu ya ce kuma gashi cewa yake cewa kuma gashi a ikuwa kuma kuma kuma guda biyu daga cikin ikuwa laisa jam'an fi ka wala fi lisani qaumika kuma idan aka ce ikuwa a larabci baya daukan mutum biyu a yaranka da yaran mutanenka ibn abbas ya ce da ya da da usman sai yake cewa wannan wani abu ne wanda yake haka aka yi hukunci da shi a amsa saboda haka kuma tun kafin ni a haka yake don haka yawancin malaman fara sun tafi akan cewa in dai aka samu yan uwa guda biyu to za su hana uwa ta ci ta ci sulusi da zama ta ci sulusi Allah ta kula mas'alatu inda umar da ta yi akwai wasu matsaloli guda biyu waɗanda sai na umar shi ya fara hukunci da su to a wannan gurin babu jan biyar da kuwa babu kuma babu jam'u min al babu kuma farkon wani amma kuma kuwa ba ta cin sulusi wannan matsalolin ko idan ya ta yi shine idan ya zamanto an samu zaujin sai kuma abun sai kuma ummu ita ce al'umriya tukula ita ce al'umriya al'ula zauj me rabansa a nan gwarar nisbi ko eh. uba me rabansa kun me rabansa a rabar sai na kuma a nan an tashi za a raba gida shi ne sai a ba a zauci salasa kaga ya ɗauki uwa kuma sai a ba ta ɗaya uba a bashi suka ce a nan gurin kaga idan muka ba wa kowa sulusi a nan mm. ita qur'ani ya yi nasanta mm. to kaga za mu zama to da uwa a kan a kan uba alhalin kuma nassin qur'ani yana nuna cewa alhalin mafhumin qur'ani yana nuna cewa idan uwa da uba suka haɗu to za a fifita uwa za a fifita uba ne mm. kaga Allah ne yake cewa fa in lam yakul lahu waladun وورثه أبواه فلأمه zai kwashe sulusai so kaga amma a nan idan muka ce za mu ƙara bawa uwa sulusi zai zamanto wancan mukumin na ƙur'ani zai zamanto mun saba da shi saboda haka tunda zai zama mun saba da shi sai na uwar sai hukunci akan cewa a nan za a ba uwa ɗaya kaga sulusi alhalin kuma babu jam'uriyar kuwa babu kuma fadul waris a duka mas'ala umuriyatu saniya ne shi kuma a samu zauja sai a samu abun sai a samu kum shi kuma a nan gurin a zauja mai rabanta e rubu'i ne ko abu kuma ba zai jira kai an ce ba ba faɗuwa. ko ka manta ya haju layu yujar ya za ya jira in ya jira ban ba abin da ya rage ya kuke. nan za a raba gida sai a ba azzauja wahid na isnain al'um wahid kaga nan gurin ka kalla al'um a nan gurin ɗaya bisa hudu ta ci a hakikanin gaskiya ta samu wani oba shi yasa ake cewa Allah ta kunan mas'alatu ihdal umriyatayn saboda sayyidina Umar ne yayi rabanta kuma anan rubi'i ta samu a can kuma a hakikanin gaskiya sudus ya ka samu alhali kuma babu jamu miyar ikhwa babu kuma wannan ina fatan kun gane na mu je ma za mu ba lokacin tambaya wala min al-ikhwati jam'an zuwa adad mm. na'am kasnaini أو اثنتين أو ثلاثة حكم الذكور فيه كالإناث حكم الذكور كالإناث معنى إما إذا ما مثالي إما تاني ثم لا سكاريتا نعم ولا بن ابن معها أو أو بنت باب ابن الابن باب بنت نعم نعم ففرضها الثلث كما بينته ففرضها الثلث كما بينته ذا a ba ta كما bisa malamai sun yi saɓani shin kowanne ikuwa ne suke hana uwa ta sauko daga sulusi ta koma sulusi ko kuma in suka zama ƙadangaren bakin tulu a nan gurin ba za su hana ta cin sulusi ba kun san kadangaren bakin tulu hmm. wanne ne kadangaren bakin tulu na ya bata ruwa bai sha ba to amma zaɓar jumhurin malamai ko ce ma jama'ir ko da kuwa ɗin ka dangaren bakin tulu ne to ba za ta ci sulusi ba sai dai ta ci sulusi ma'ana kamar yanzu misali yanzu kamar misali yanzu idan misali mutum ya mutu ya bar mahaifiyarsa da mahaifinsa da yan uwansa kun ga a nan gurin uwa me za a bata shi kuma uba ba da kwashe biya to amma ga anan gurin aiki kuma din a dangaren bakin sun bata hajja hajjabul kusan kuma ba su ci ba to amma alamar zahabar jama'a haka ta haraba amma yadda imamu sa'adi da wasu malaman suka faɗa in dai ka dangaren bakin tumi ne su to ba za a sauko da ita daga su dole za a ba ta sulusun ta in ba za su ci ba in dai akwai uba da zai musu ko hirman to za ta ci rabanta kamila mu je wa in yakun zaujin wa ummun wa abun kaiwa na fasulusu fasulusu fasulusul baqi laha murattab wannan wa in yakun zawjun ummun abun na'am fasulusul baqi laha murattabu mana idan akwai matsalar da aka zama a cikin ta akwai zawj da abun ta um za a bata sulusul baƙi. abin da yake nufi da sulusul shi ne bayan zawj ya anshi rabansa to ragowar sai a bata ɗaya bisa uku shi ne sulusul baqi kaga idan ya ɗau saurana nawa ne suna su muku shi to tobe kawa ta daya jika وهكذا مع زوجة فصائدة فلا kuna عن ulumi عن عن العلوم قائدة وهكذا مع زوجة فصائدة هكذا إذا abun da umun da zauja ne shi ma sulusul baki za ka bata in ba zauja ɗaya saura nawa ne sulusu uku daya sai ka ba ta daya kana ta kuna ni ulumi ka'ida ana neman ilimi ka daina zama mu je <laughs> wahawa lil iznaini aw sintaini min waladil min waladil ummi bi ghairi maini shi kuma sulusi yana tabbata ga biyu daga cikin waladil ummi ko mata ne ko maza ne saboda kudin Allah subhanahu wa ta'ala إن كان رجل يورث كهالة أو امرأة وله أخ أو أخت ولكل واحد منهما a nan sudus din kamar yadda na gaya muku akwai kira a sa'ad da take kana min ummi sai ta zama ta kaga sai Allah ya in kanu aksara min zalika fahum shuraka'u shine raban nasu na'am na'am wa hakaza in kasaru aw zadu ko dari ne ba su da na'am fama lahu fama lahum fi ma siwahu zadu in sun ƙara sun musu haka ne ba za a ƙara musu ko na'am wa yastawi al-inasu wadh-dhukuri فيه كما Ba abu yana da asulu kamar yadda alqur'ani ya faɗa saboda Allah subhanahu wataala da yace fahum shurakaku fi sulus kaga wannan yake nuna cewa ba bambanci tsakanin namiji da kuma mace saboda tunda Allah subhanahu wataala ya ce shurakaku to kaga wannan yake nuna cewa kenan za su zamanto sun yi tarayya ne babu bambanci tsakanin namiji da mace ya kamata mu ba da komai da ashirin haka dan yi tambaya sai mu rufe karatu ko yawa ina ganin zai yi kyau mun yi baiti hamsin daidai so kaga yanzu muna da baiti ɗari da talatin da bakwai yanzu bari mu saurari tambayoyi ni ma kuma zan muku tambaya mala Allah ka samu mun mu ana na bari na fara jin tambayoyinku wa alaikum salam kai ka sha ne yana ne bacci ya ishe na haka kuma kun yadda a ci gaba ta <laughs> ni daga na har biyun dare amma dai in ba za a ci gaba ba ni sha ne ya ishe je ka na ziyarta ne da sha ne da yawa eh, eh. eh a'a ka ce mace ce ta rasu ta bar eh mace ce ta rasu ta bar mahaifinta da mijinta da 'yan uwanta a'a ai anan gurin mahaifin zai kare su daga cin gado zai hana su zai musu hajji ba hirman ba su ci gado ba ai da ba mu ce wai ita mahaifiya ai ba mu ce wai ita mahaifiya tana in ba ta yan uwa za su ci gado ba ita ba ta ba ta sa yan uwa su ci gado ba kuma ta hana su su ci gado yawwa kawai dai suna cin gado ta hanyarta cutar ta masu ke saboda a nan gurin a nan gurin aka samu istisna'i mana akwai ka'ida fara'id da take cewa kullu man adila bi wasita hajabatu tilkal wasita duk wanne yake cin gado ta hanyar wani to in yana nan wancan din ba zai ci gado ba amma shi dan uwa wanda kuka hada uwa ɗaya ko uwa tana nan yana ci sai ya cuce ta ma sai ya mata hajibun usan ya zama kadangaren bakin tulu Na muje je malam sulusul baƙi shine gashi nan kaga yanzu a nan gurin mun raba matsalar nan gida shida ko to kaga da muka ba wa zauj uku kaga abin da ya ragi shine uku nawa ne ɗaya bisa ukun uku shine muka ba ta ɗaya to haka ma a zauja wa abu um shi ma da muka ba zauja ɗaya uku ne ya ragu sulusul baƙi ɗin uku ɗaya bisa uku uku shine ɗaya shine muka ba ta ɗaya na'am wa alaikum salam. eh mm. نعم لا يرث أهل الملتين شتى حكى النبي قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ba zai ci gado ba sai dai ya waɗancan arnan alkufuru millatun wahida ko tunda addinin su ɗaya su ci salam na shi uban ita wasiya ai ba gado ba ce wasiya ba gado ba ne ta bambanta a zahiri ba matsala inda dai wasiya ce tun da layari su annabi ya ce in dai wasiya ba cuta a ciki kaga Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusa biha audainin na'am na'am eh E. e. to na farko in dai ya yi motsi ka gane ko in dai yaron ya yi motsi zai ci gado saboda ya nuna yana da rai ka gane abu na biyu abu na biyu shine akwai abin da malaman rabon gado ina ga kila akwai shi anan za mu zo kan shi mirasul gharqa wal hadma mana mutane su yi mutuwa jama'iyya su mutu tare kama a haɗari a wajen jumhur ba gado a tsakaninsu in dai ba a gane wanda ya riga mutuwa ba ba gado wannan shine mazhabar jumhur ba wanda zai gaji wani shine a takaice shine mazhabar jumhur su kuma malaman hanabila suke cewa yarisu min tiladihi hilamin tsarifi ma dai wata falsafa ce na'am wa alaikum ya ce mutumin da ya rasu ya bar mutum ne ya rasu sai ya bar matarsa da kuma 'ya'yansa da kuma a cikin matan nasu akwai mai ciki to ya za a yi to a wajen malamai abin da ya fi shi ne a yi haƙuri hatta haihu idan kuma ba a iya haƙuri hatta haihu ba to sai a zo sai a yi takadiri mafi nisa sai a kaddara cikin nan a matsayin maza ne biyu sai a ware musu gadon maza biyu saboda haka bayan ta haihu abin da ta haifa in ba maza biyu ba ne ko mace ne rago sai a rabawa ragowar magada haka ake insha Allah za mu zo kan mirasul hamil in ranmu ya yi tsawo in kuma mun shura shi kenan mu sai ku raba gadon tunda kun koya na'am wa alaikum salam eh eh e. idan mutum biyu aka rasa waye ya kisa abin da ya kamata a takaice kawai shine ne Ah. sai a yi amfani da shaidu a nemo shaidu ko a yi amfani da alamomi da za su tabbatar da wanda ya kisa shine abin da ya kamata a yi bincike domin a tabbatar haka ya fi dacewa na mala kai ka yi tambaya ko akwai wani mala kama baka yi tambaya ba ko alaikumussalam salam a wannan kuskure ne allah cewa yi idan mace ta mutu ta bai yaranta maza da mata dole a raba a bawa namiji gadon mata biyu shine ma'anar lizzakar misul hazil usayin inda aka raba daidai kuskure ne kuma tsakani da allah kamar yadda na gaya muku yana daga cikin guraren da ake kwakyara yana daga cikin gurare da yawa da ake kwakyara ilimin rabon gado wallahi da yawa ana samun mushkiloli da yawa waɗanda suka ƙware a wannan ilimin suna da ƙaranci wasu kuma malaman ba sa jin kunyar allah idan aka kawo musu rabon gadon su ce ba su iya ba sai kawai su ce sun iya wannan yana daga cikin gaskiya mushkiloli amma dai asali ba a wannan ba a ba wa namiji da mace gado ɗaya dole a bambanta alaikum salam a ba dole ne sai an kai wani malami ba inda za su iya rabawa da kansu ai ba sai ya ce ba sai an kai wani yanzu yanzu in aka maka rasuwa ka iya sai a ce a je a kai wani malami kamar ba matsala addini ne na sallah ka san sharaɗin sallah da rukunan sallah sai a ce sai ka je dole wani ya ƙara koya ma ba haka ba ne a daidai bo shaidu shi ne daidai ko kuma a ƙaro da wani malamin wanda shi ma ya iya ya kuma san gadan akwai me akwai wanda e, daidai da daidai shine guri ɗaya ai su ne suwaye muka ce suwane ne suwane ne suke ce a bambanci suwane ne na waladul um yan uwa waɗanda kuka haɗa uwa ɗaya da su su ne ba bambanci tsakanin namiji da mace amma in ban da su to ko ina akwai bambanci tsakanin namiji da mace ko ina alaikum salam hmm. oke dan uwansa shaƙiƙi shi ba shi da 'ya'ya sai wasiya ya ce in ya mutu a bawa a tuwa yaran dan uwan shi bai da gado saboda in dai akwai dan uwa shakiki ai dan dan uwa baya cin gado za mu zo jihatul asaba nan gaba ba shi da gado aslan kuma duk wasiyar da take ta saba wa shari'a ai ba aiki da ita shine ma'anar wannan ayar ai min ba'di wasiyatin yusa biha aw Raira, ghaira mudhar saboda haka duk wasiyar da take da matsala za a jefar da ita ne faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alai shine duk wasiyar da ta kaucewa shari'a harbar da ita ake su a nan gurin ɗan ɗan uwansa shaƙiƙi ba zai ci gado ba inda akwai ko shaƙiƙi ɗaya ne ba zai ci ok babu yan uwansa shaƙiƙai sai 'ya'yan shaƙiƙai a'a ba zai yi ba sai dai su haɗu duka su raba na gane yanzu na zaci akwai shaƙiƙan. ka ce me? Mm. a aiko mutum ya kare sai an raba da shi za mu zo mu na ai babban abu shine ya zama wanda za ka gada kana nan a raye sannan ya mutu ba sannan za a raba gado ba akwai munasakat ma wanda kila an yi shekara hamsin ba a raba ba dole a raba da kai sannan a zo a sake juyawa shine munasakat abin da ake nufi da munasakat shine an ya muta warisul qabla qismati tarika dole a raba da shi na'am eh su hanabila yadda na gaya maka duk kisan da shari'a ta yadda da shi to ba zai hana a ci gado ba da haka in mutum ya kashe ka saboda kisasi ko ya kashe ka ta hanyar likitancinsa ba zai hana a ci gado ba ina fatan kun gane kun fahimta shine wannan su ma'ana al'usulu la ya juhun illal usul mana duk mutumin da yake ta ɓangaren tushen mamaci to in dai ba wani ne ya zo ta ɓangaren tushen ba ba zai taɓa hana shi cin gado ba da haka yanzu ba yadda za a yi ɗa ya hana kaka cin gado ba zai yiwu ba saboda shi ɗa far'i ne shi kuma kaka asul ne sai dai uba ya hana kaka shine ma'ana al'usulu la ya jubu illa usul shikenan na'am a biyu kai ka tambaya ina baka bari mu ji wani time din namu ya kusa nan da minti biyar za mu tsaya